boyayyen sirri kashi na biyu inda ake biyan kuɗi suka zube kayan ya biya sana aka kai musu har mota daidai kofar gidansu ya ajiye ta sosai ta godiya ta kwashi kayanta ta shige gida bayan sun yi misali nan, ba da murna inna inna da murna inna cewa da mahaifiyarta ta tarbe ta ganin ta shigo gida da ledoji ba tare da wani bincike ba ta da buɗe tana duba kayan farar mace babbar ƙaddara. iye wannan uban kaya masu tsada ya tabbatar mai sun yi babban kamu na ta faɗa lokacin da ta yi arba da wani mayafi cike da jin daɗi yadda mahaifiyarta take zuzuta ta ce bari inna shegan kuɗi ne da shi kaf juriya su babu talaka matsala dai guda ce ke karya min gwiwa a taron mu da shi da sauri na ta tambaye ta me kuma karfa ki kawo na mm, mamu cikas cikin sanyi ta ce namijin maryam fa ne haba ina ta rike ciki da mamaki to sai mai ina ce dai ba uwar ɗaya ba da Maryam ɗin ba. Ke ni ba ruwana da sakar ki yi ƙoƙari dai ki wawuro 'yan canjin da za mu kai mu boka ya yi miki aikin da za ki shiga gidan. Abdallah ɗin cike da jin daɗi ta rungume ta rungume ta shi yasa nake son ki nata Abdalla yana ajiye raina ya wuce gidan Ammi. Tangame min wurin da aka fidda don ajiye motoci ya fakin kamar ya fito yana kaɗa ki fuskar shi a sake yana murmushi kai ka ce wanda bai da damuwar komai a falotar da ita yan ta na yi mata tausa ganin shi yasa ta miƙe tsam ta bargo abincin allah ya tabbata ga uwata ta kaina ya faɗa yana mai zauna bisa kafin murmushi ta yi ta dafa kanshi tare dana abun alfahari na ko da yaushe har ka tashi daga aikin ne ammi ta faɗa tana mai kallon shi eh ban ji yan aikin ne shi yasa na dawo wajen uwata tun da yau ta tuno da ni cewa abdulla yana kwaɓe fuska dariya ammi ta yi da ta ɗan gwara mishi kai o can ba tunawa da kai eh mana jiya kin ga ban kira ki ba ai kamata yake kira ki ji ko lafiya yaro na kullum jin kan shi ne yake kamar jariri ko dan har yanzu bai fara jin ana kiran shi da dadi ba yanayin yadda ta magana cikin sanyi yasa Abdullah jin babu daɗi har kasan zuciyar shi ya kuma tuno mishi da halin da yake ciki zufa ce ta fara sassafo mishi kamin yayi karfin halin cewa lokaci ya kusa amike da ke ta min addu'a har sai yaushe lokacin zai zo a ce min kaya cikin satin auren ku da Maryam zaka min albishi har da can a likitance ne ka gano hanyar da za ta samu ciki amma har yanzu shiru yau 5 days da auren ta faɗa tana goge 'yar ƙwallar da ta zubo mata to please ami ya faɗa cikin lamuri murya yana girgiza mata gai alamun kar ta yi kuka mishi ta kakar ta ja mishi hancin kafin ta ce tashi maza ka tafi gidan matanka na can na jiran ka dan bata fuska ya amma yanzu ɗan gudun da kike kora da nike so na yi pass joni a nan sai dare na tafi fara ido amita ta ce ka ji sakarci sai ka ce wani karamin yaro o ne binti yaro sai kara sangar cewa yake ko lokacin da kake da mata guda ai baka wani baka wuni nan gidan balle yanzu mikiya yana shafar ciki ni yunwa ma nake ji amince mai kika dafa shekar da shi amitai ta shige latsa waya ganin ya 'yan nasu nata sun hau yasa shi ma fita yana dariya Ƙarar motar shi ya bayyanar da zuwan shi da gudu laura ta fito ta fada jikin shi tana dariya kis ya yi mata ya yi mata goshi sannan ya ja hannunta suka shiga ciki ba tare da sun lura da maryam wacce ke jikin windo tana leke saurin rufe windon ta yi zuciyarta na mata kuna da jin dama jin karar motar shi nesa ta leko suna shiga falo ya saki hannun laudat ya nufi ɗakin murya a tsaye bakin wanda ya tarar da ita tana shafa hawaye zuciyar shi ta raya mashi kila ta ga lokacin da ya kisin laura kawai sai jikin shi ya sanyi don ya san irin zafin kishin da maryam ke da shi tun lokacin da suna soyayya sa ya kama hannunta ba tare da ya ce mata komai ba sanda zuwa maryam ta faɗa tana mai ƙoƙarin danna kishin da ya taso yawa bebi kina lafiya ya ko kai ta ɗaga mishi kafin kuma ta shiga toilet ta tara ruwa cikin bawa wanka ƙofar da ta ji an buɗe yasa ta waigo abdalla ne tsaye bakin fort ɗin yana kallon ta saurin nesa ido ta ta juya mishi ba ganin babu komai jikin shi ta kuwa ya fara yi a hankali har ya zo inda take ruwa ya ɗebo watsa mata fuska da gudu ta fito waje shi kuma ya ringa yi mata dariya ko kafin ya fito har ta fitar mashi daga wasu ƙananan kaya sai da ya shirya sannan suka nufi falo wajen lura wacce ta cika ta yi fam don takaici duk irin yadda take ji ba ta nuna ba sai ma ban abinci da ta yi sebin su cikin tire guda bayan sun gama ne ya ja su zuwa mota suka kwaso ka kowace ya san favorite color nata laura rose maryam kuma rock ja sai da kowaccensu da aka zo rabon kayan na 'yar uwarta take hange ina ina sayayyar ba ta yi muku ba ku kawo na bayar sadaka abdalla ya faɗa cikin ɓacin rai don ya dan ya sa suna son kawo mishi rainin hankali cin haka yasa kowace ta kwashi nata ta kai ɗaki kamin su dawo su ci gaba da kallo suna ɗan taɓa hira dare mahutar ba gari ya yi tsit baka jin motsin komai sai kukan tsuntsaye da haushin karnuka cikin daddaɗar Cikin daren Abdullahi ya nufi ɗakinta domin al'ada amarya sati guda gare ta kafin a yi rabon kwana. Ni fa na fara gajiya da wannan abin cewa Maryam tana mai da lumfashi. Jawo ta ya jikin shi sai me kike so Abdullahi ya faɗa mata cikin kunne kamar mai raɗa turo baki ta ce nima ban sani ba ta faɗa cikin jin haushi wani abu ya ji a cikin zuciyar shi na yi mishi yashi ba daɗi ba kuma ba akasin shi ba baby na gaya min me kike son faɗa um amma abin da ke sa mutum ya haifi yara mana don gaskiya na son babies da yawa sannan kuma ko ba dan wannan ba ai yana cikin hakokin aure ta faɗa tana mai dariyar kanta yadda take magana ya sa shi limshe ido yana jin wani abu na tsarka mishi nan ko ya fara tunanin rayuwarsu tun muryar na jiran amsa har barci ya ɗauke ta wayar shi ce ta fara vibrate alamun kira na shiga hannu ya zura ya ɗauko daga inda take aje baby raina shine sunan da ke yawo akan sikirin daga yayi ba tare da ya ce komai ba jin ya fikin ta saukar ajiyar zuciya yanda shi kuma ya lumshe ido gaisa suka fara kame daga bisani su fara hira wacce rabin ta duk raina ce ke yin ta shi amsa mata yake da um a'a raina na kashe kira abdullahi ya shiga saka da warwar tashin hankali faɗa a bayyane kamin ya kunna wutar ɗakin kallon maryam yana mai jin tausayinta har ƙasar ran shi yau kusan sati guda amma ya kasa sauke haƙƙinta na aure a duk lokacin da zai kasance ta rasa martabar shi yake ta ɗa namiji wani tsoro mai game da tashin hankali suka ƙara da mishi da ƙyar ya iya shiga tole ya wanka ta ya shimfiɗa ya raka biyu fatiha kulhuwallahu at sallamawa sallamewa ya mai da goshin ƙasa yana karanta la ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sau 43 sannan ya fara gode ma Allah bisa ni'imomin da ya bashi na rayuwa kamin ya fara ma Allah kirari ubangiji kai ka halicci sammai da ƙasai ba a wajen wani kwaikwaya ba ya rabbi kai ne ke ba wa abin da ka so a san da ka so ga wanda ka so a lokacin da ka so duk ni'imar da ka ba bayinka kai kai niyya ka basu, ba iyawarsu ko dubararsu bace da ba su haka uwan da ba su da shi kai ka hana musu ba kuma dan ba ka son su ba sai dan haka kai niyya ya rabbi ina roƙonka ka yaye min dukkan wata damuwa da matsalar da yake damu na ya Allah ya rabbi ya samad kugan da ya ci karfin shi ne ya sa shi kyalewa ya koma yin addu'a zuci ba ka jin komai sai sautin kukan shi wanda hakan ya tayar da Maryam. Tsakiyar gado ta rabka ubanta kuma tana hawa tashin hankali biyu. Ga abin da ya gani cikin mafarki ga kuma mijinta na kuka. Hawayenta ta yi ƙoƙarin tsayawa kafin ta shiga toilet ta yi wanka da alwala. Bayan shi ta tsaya ta karbar sallah ita ma cikin kukan take addu'a ya Allah kar ka da kasa mafarki na tabbata ka bar ni ka bar ni da mijina mu rayu kamar kowane ma'aurata duk masu bibiyar mu da shalla Allah ka musu kansu haka yi ta addu'a kafin ta shafa rungume ta ya zai sai ya ji jikinta ya yi zafi alamar zazzabi ce ɗakin ya kashe kafin ya esin ya kashe kafin ya ɗauke ta su koma bed ya rungume ta a kirjin shi yana tofa mata addu'a ganin idon ta kawai ya tabbatar mishi isko kai sun shafe ta lokacin lokacinta ya fara canzawa babu baki sai fari wanda take juya kamar tana son bashi shi tsoro. Suratul Baƙara ya kunna yana kuma mai ci gaba da yi mata addu'a har barci ya kwashe su. washegari Abdullahi ya tashi a gaggauce ya shiga toilet don sun makara a gida ya yi sallah sannan ya tashe ta ta yi a daddafe jikinta ya zafi sosai kamar wuta cikin tausayinta ya fita ya haɗo mata ti sannan ya ba ta magani bisa cinyar shi ya kwantar da ita bayan ya rufe da blanket A nan ta yi ta barcinta mai cike da mugayen mafarkai, sai mitsitsiniya take amma ta ƙi farka irin yadda jikinta ke rawa take ɓata fuska ya sa shi fara mata addu'a, sai wuraren sha ɗaya rana ta farka lokacin jikinta ya yi dama-dama wanka ta yi ta shafa mai sai wani cin magani take tana game fuskan shi da abdullahi kallon ta kawai yake kamin ya shiga wanka ko da ya fito bata na falo tarar da su ta da suna karya sallama ya musu kamin uwar gida ta gaishe da shi ya amsa yana kallon maryam wadda ta kamar ba ta san da zuwan shi ba zauna ya sa hannun shi don cin abincin kawai sai maryam ta tashi bai ce komai ba suka ci gabaci da laura lizi salon ta kwanta tana rawar sanyi har hakoranta ke ke ganewa suna ƙara da sauri Abdullahi ya fidda hannun shi ya nufe ta, yadda ya ji jikinta ya ƙara yi fiye da na ɗazu ya sa shi surarta sai mota dama da hijab ɗinta a jiki. Wani kululun baƙin ciki ne kare makoshin Laura ta yi wani ƙyaci kamin ta shiga ɗaki tana murmushin mugunta. Wani private hospital ya kai ta. Ɗibar jinin suka yi kafin daga bisani suka kara mata ruwa. kusa da gadon ya ja kujera zana zauna yana kanta cike da tausayi guguwar soyayyanta na taso mishi ta ya kama yana dan murza kafin tunanin ya kawo ami ya fada ya fado mai a rai bugu biyu ta dauka yadda ta ji muryar shi kawai ta san babu lafiya amina kwana kin tashi lafiya lafiya lau me ke damun ka muryar ce ba lafiya ga mu a asibiti yana gama fada ya gintsa kiran sakamakon muryar shi da ta fara rawa kasancewa Ammi ta san asibitin da suke zuwa a duk sanda wani bai da lafiya sa ta tambaye shi ba. Cikin sauri ta ɗauki mayafi hankali hankalin tashi don yadda take son Maryam ko Abdullah ba ta so. haka nan cikin motar gida direban kai ta hanya gani take yi bai gudu saboda tashin hankalin da take ciki. Don duk rashin lafiyar da ta saka aka kai Maryam asibiti to ba ƙarama ba ce. Zuciyarta kuma ta ji ta ɗan kwanta tuna kwanta tuna ta yi ciki ne gare ta ba ta san lokacin da ta yi murmushi ba kuma a daidai nan suka shiga haraba asibiti a tsaye ta hango abdalla da alamu isowarsa ke jira ya mai jikin ya mai jikin ami ta faɗa lokacin da ta ƙaraso wurin shi tana ciki da sauƙi ya faɗa yana mai tura ƙofar ɗakin fuskarta Ami ta shafa wajen inonta da suka yi zuru kamar wadda ta daɗe kwance. Kamin ta je ta tambayi Abdallah me ke damun ta dan sosa kiya ya ce zazzaɓi ne amma likita ya ɗibi jininta bai kawo result din ba. Har yanzu murmushi ya ga fuskar Ami wanda ya sa jikin shi yin sanyi don ya gane ko na menene take. Dakta ne ya shigo ya mika ma Abdullah result sai kuma ya ce biyo na ofis na faɗa maka abubuwan da ya kamata ta ci da wanda za ta bari kasan halin mata sai da kula. ya yi da magana cikin dariya bin bayan shi ya yi kamar yadda ya bukata bayan sun shiga ofis sun zauna ya ce ulcer ce ke damunta sai kuma damuwa wanda hakan zai iya haifar mata da wani ciwon da ba in ba ya taka tsantsan ba sannan tana yawan jin yaji cin yaji da abu masu tsami wanda ba su dace da lafiyarta ba ya kamata ta kiyaye duk abin da zai tada mata ulcer sannan ya zama ya zama tana shan ruwa sosai don yana hana kumburewa kumburewar ciki godiya sosai Abdullahi ya kame ya dawo rum ɗin da maryam take tunda ya shigo min ta ƙure ta ƙure da ido sai ya sunna kai yana murmushi don ɓoye damuwar shi bai san kau wajen ammi ɗaukar shi ta yi na farin ciki ne sannu bai bikin tashi ammi ta faɗa kai kawai ta iya ɗaga kamin ta buɗe baki kaɗan yana jin yawa har gamin baki suke wajen tambayar ta abin za ta ci ai ba da ruwan tsamiya no ki canza ayaba da ruwan tsamiya ta ce no ki canza wani likita ya ce a bar barin ki ci abu mai tsami cewa abdul yana mai fidda mata karin ruwa da aka samu turo baki ta tana kalla ami tana wani kwalkwal da ido kamar za ta yi kuka bari na kira lantana da ya miki ami ta faɗa cewa ga yar aikin su no ami ni taki ni taki nake so maryam ta faɗa tana kokarin tashi abdul ya taimaka mata to bari na je gida na yi miki ami amma please ami kar a sa ya ji abdullahi ya faɗa murmushi kawai ami ta yi ta fita juya fuska ta ta ce ni ka bar kallo na tunda sai kuma ta kyale murmushi ya mai sauti ya ce tunda ba yar gidanmu ba ce ko ya faɗa yana mai haurowa bisa gadon ya jawo ta magana yake mata cikin kunne mai kamar daɗa tura kanshi ta yi wanda ke bisa kafaɗarta ta ce ni yanwa nake ji ka sake ni rigar ta ya ɗaga Kasancewar ta da hijabin yana shafa cikin nata a hankali, turo ƙofa aka yi tare da shigowa, kai tsaye sauran janye hannun shi ya yi daga cikinta yana cewa, "Ami har kin dawo?" Yadda ya magana cikin kunya ya sa ta ce, "A'a, ina can gida har yanzu." Dariya ya yi kafin ya fice, zuba mata ta cikin filai sosai ta ci ta ƙoshi don dama ita da tai ba akwai amana. Tafe suke cikin mota Abdullahi ke dirabin Ami da Maryam gidan baya, ta mudubi yake hangen yadda ta wani kwanta bisa cinya ami har suka kawo gidan, a tunanin shi Ammi kawai za ta fita sai ya ga sun fito su biyun kamin ya tambaye ta ami ta ce nan za ta zauna har ta ɗan warware kamin ta koma bata fuska ya yi yayin da Maryam ta yi mishi gwalo suka shiga gida suka bar shi. Asalin labarin Alhaji Ahmad shine mahaifin Abdullah bin Abdullah Bintu ita ce mahaifiyar shi wacce yake kira da Ammi tunda ta fi Abdullah bata sake haihuwa ba wannan yasa Alhaji Ahmed sake yin aure har biyu amma kowacce da gidanta sai dai su ma babu wacce ta haifu, sai bayan dogon bincike aka gano Alhaji bai da wasu kan haihuwa masu rai duk da matan shi sun sani hakan bai sa suka fita ba kasancewar shi mai dukiya Amina da son yara sosai musamman mace kullum sai ta yi ma Alhaji zancen ta ɗauko ɗiya gidan marayu amma sun ƙi yarda ana haka kwatsam sai makauniyar ƴar'uwar takwaicinta Mubina ta rasu, a nan ne ta ɗauki Maryam kasancewar ita kaɗai ke mace kuma ƙarama don a lokacin bata wuce 8 ba, tun daga wannan lokacin sunan Maryam ɓace sai dai Baby, tun ranar da ta dawo gidan Ammi da zama suke ba ta irin kulawa da ita da Abdallah, wannan ya shiga da shaƙuwa mai ƙarfi tsakanin Maryam da Abdallah. Tun ranar da Abdullahi ya tafi karatu ba a taɓa ganin fara'ar Maryam ba kamar ta yau. Mamace ta fito daga kicin wo oh, bebe. ba dai shirya ba" dariya ta yi ta rufe fuskarta da tafin hannunta. "Ammi karfe goma sha ɗaya rana ya ce zai shigo fa." "To ai na ga yanzu karfe tara shi ne harkin shirin tarba, ba." ta faɗa tana gyara mata ɗaurin gashinta da ta yi ta maida shi baya a maimakon tsakiya sannan ta ja ɗaki ta ta ja ta ɗaki ta ƙara gyara ta sosai ilabun cip cip jirgin su ya sauka nan kowa ya fara fitowa wani kyakkyawan saurayi ɗan kimanin 28 shekara 28 ya fito fuskar shi ta yi lulu sajen shi ya kwanta tsaf waiwaye ya fara yi inda zai gan shi sai ji an ce yaya da gudu ta rugo yayin da shi kuma ya buɗe hannuwan shi ta shige tare da lankwab kai suna dariya can yi dire ta ya kama ta suka su inda amin take tana mana hannu ya ta suka yi musabaha kamin direba ta sa kayan shi bus su dau hanya duk su duk suwa ba suka zauna bebi maryam a tsakiya sai surutu take tana ba shi labarin suku yayin da shi kuma ya gyara mata tajewar gashin ya maido shi a tsakiya kamar yadda yake mata a kullum sadda yana gida sai da yi haka, Ummi ta maida shi baya, Baby ta faɗa tana kallon Abdullah, wanda shi ma ita yake kallon. me yasa baki gaya mata haka na koya miki ba? Ɓata kai bata kai ga bashi amsa ba suka su Kallon ta Mom tayi ta ce, ina jin ki. Kallon amarta wanda yake tsaye yana kallon ta. Tun lokacin da ta ambaci sunan shi Mom shafar aljanu ne Amara ta faɗa tana kuka, ta yaya kika san da aljanu ne? amar ya tambaye ta yana mai zama kan kujera, "Jiya ne mafarkin ana yi maka rukiya suna cewa ba za su fita ba, kuma ka san da yawan mafarki na gaskiya ne." Shiru falon ya ratsa, suna ɗan nazari, kafin wani kuma ya magana. Abba ya shigo, fuskar nan tashi kamar hadarin gabas, kai tsaye ya ce, "Me ya gaya miki da me ya gama ki da Balaraba?" Gaida shi yaran shi ke yi, ya ƙi amsa, cikin gajiya da irin cin fuskar da yake mata. Mom ta ce, "Me fa ne mata?" Tarzan na tarar tana ta barbaɗa ma yaji kamar wata awara don tsabar ƙetar <laughs> tsiya, cikin mamakin yau ta maida mishi magana ya ce, "Ina ruwanki ina ce da nata ne kuma ko da kika zo kin tarar da su ma narkakken buɗo ta ɗiɗɗigo mishi ai nata ne" Abba ya faɗa yana mai ficewa. To me Tarzan ɗin ya yi mata cewa Amara? Tana jin zuciyarta na zafi. Me fa ya yi mata? kila kukan shi ya tashe ta daga barci, Mom ta faɗa shi ne za ta wani miki gami da Abba, wallahi Mom dan sun ga kina raga musu ne, Amra ta faɗa tana mai fita waje, ko ba a gaya musu ba sun san wajen tarzan za ta je ta duba. Bawan Allah, a kwancitar da shi yana ganin ta ya shiga zagaye ta barkonon da ya yi da ya saura a jikin shi ta kakkaɓe mishi kamin ta ɗebo ruwa ta sheƙa mishi. Asalin labarin Alhaji Suleiman shi ne cikakken sunan shi ɗan kasuwa ne sosai wanda a wajen yawon kasuwanci ne har ya aulo barara bayan doguwar soyayya da suka sha. Matsalar farko da suka fara fuskanta shi ne rashin haifuwar Balaraba wanda ya wajen zube-zuben cikin da ta yi aka cire mata mahaifarta tun tana budurwa. Yadda in na Innaro mahaifiyar Suleiman ta matsa mishi da batun batun ƙarin aure ya sa ya ce mata ta nemo mishi matar aure aiko bata ɓata lokaci ba ta aura mishi 'yar aminiya.